عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما قال الطبري في تفسيره وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه mutanen ƙwarai wucewa suke sai suka ga ana wani abin da ya saba shari'a ko kunnuwansu suka saurari abubuwan da suka saba ma shari'a ba su tsayawa wannan guri marru kirama sai su wuce da karimcin da suke da shi a wajen Allah ji al-imamu malamin tafsiri na farko tafsiri na sunna sannan aya ta suratul najmi aya ta 59 afamin hadha hadisi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun wa antum samidun ikrima yana cikin tabi'ai shi ma almajirin abdullahi bin abbas ne sahabin annabi muhammad ya ce waɗannan ayoyi na suratun najmi mun karanta su gaban malaminmu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sai ya ce as-samud da kuka ji Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyin afamin hadal hadisi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun kuna dariya ba kwa kuka wa antum samidun kalma ta as-samud da aka yi amfani da ita aka ce wa antum samidun abdullahi bin abbas ya ce algina'u fi lugati himyar waƙa ce kalma ta waƙa ce a harshen mutanen ƙabilar himyar Yukalu akan ce ismi lana bi ma'ana ganni lana su sai su ce ismi lana kai mana waƙa maimakon a ce ganni lana sai su ce ismidi don haka Allah ya ce wa tabhakuna wala tabkun kuna dariya ba kwa kuka wa antum samidun Allah yana nufin kuna waka wa ya fassara sahabin annabi Muhammad wanda manzon Allah ya masa addu'a Allah ya bashi fahimtar alqur'ani ana cewa duk cikin sahabban annabi Muhammad babu wanda ya kai shi ilimi to ka dawo sunna ta sashin hadisan annabi Muhammad zaka taras da hujjoji da yawa misali hadisin da al bukhari ya kawo shi mu'allakan hadisi na 5590 amma wasalahu at-Tabrani wal Baihaqi don haka hadisi ne sahih hadisi ne da ya inganta babu shakka ka duba silsilatu sahiha hadisi na 91 hadisin abu ne al-ash'ari abu malik ya ce sami annabiya ya ji annabi yana cewa la yakunanna min ummati aqwamun nan gaba za a samu wata jama'a cikin al'ummata yastahilluna al-hirra suna halatta alhirra bi ma'ana alfarja wal muradu bihi huna az-zina nan gaba za a samu malamai da za su fito su ce zina halal ne malami musulmi Allah ka sa ba ma cikinsu malami musulmi zai fito ya halatta zina in ji annabi Muhammad wal za a samu malamai da za su halatta sanya sutura ta alharir Walhamra za a samu malamai da za su halatta shan giya Walma'azifa za a samu malaman da za su halatta kiɗa in ji annabi Muhammad al-ma'ad zina da sanya alharir da shan giya da waka wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin kuma Allah ba zai basu ba in ji annabi Muhammad za a samu wata jama'a suna zaune a gefen wani dutse al'ali ma'ana huwa jabalul ali shi ake cewa alam ya ruhu alaihim bisari hatin lahum bi ma'ana lahumun ra'i suna da mai kiwo wanda ya tafi yana musu kiwon dabbobi suna zaune a gefen dutse cikin mutanen da ke halatta kiɗa da waƙa wani zai taho ya same su lihaja wane tun da kuna da dukiya a taimaka min ina da bukata fa ya na irji ilaina gadal su ce wane ka dawo gobe yau ba mu da hali fa yubayyituhumullah Allah zai je musu cikin dare bi ma'ana ya yuhlikuhumullahu laylan zai hallaka waɗannan da ke halatta kiɗa da waƙa cikin dare wa ya al'alama alaihim a cicciɓi wannan dutsen da ke gefen garinsu a kifa a kansu wa na ƙira da akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil ƙiyama. saura waɗanda ba a hallaka su ba masu halatta kiɗa da waƙa Allah zai mai da su ta koma na biri da aladu har zuwa ranar tashin kiyama wannan hadisin yana sahihul bukhari hadisi ne ingantacce babu shakka al imamul bukhari ya kawo shi da ma'ana mu'allakan amma in ka duba littafin al-Imam tabarani da al-Imam al sun kawo asani wanda suka yi raf'in maganan suka isar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka albani Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin silsilatu sahiha mujallar na farko shafi na 139 ya ɗauko wannan hadisi ya ce to wa dilalatul hadisi ala zalika min wujuhin wannan hadisin kai tsaye ƙarara annabi ya yi maganan haramcin kiɗa da waƙa sannan kana iya fahimtar haramcin ta fuskoki da yawa na farko annabi ya ce yastahilluna fa innahu sarihun bi annal mazkurati wa min hal ma'azib hiya fi shar'i muharrama annabi ya kirga wasu abubuwa ya ce nan gaba za a yi wasu malamai da za su halatta su sai annabi ya ce da zina da sanya alharir da shan giya annabi ya ce da kiɗe-kiɗe manzon Allah ya ce nan gaba za a samu masu halatta su to ko da annabi bai ce maka kiɗa da waƙa haram ba ne sai ya ce nan gaba za a samu masu halattawa me yake nufi kai tsaye ka gane haramun ne nan gaba za a samu masu halattawa ashe yana gwada maka haramun ne fa innahu sarihun bi anna al-mazkurati wa min al-ma'azif hiya fi shar'i muharrama fa yastahillu ha'ula'ika al-qawm na biyu an sanya al ma'al maqtu'i hurmatihi abubuwan da an tabbata haramun ne ittifakan zina haram ne shan giya haram ne sanya alharir haram ne an sani annabi sai ya ɗauko kiɗa ya sa a cikinsu ka lura da kyau yaya manzon Allah zai ɗauko halal ya sanya cikin haramun walau lam takun muharrama ma qaranaha ma'aha insha Allah ta'ala da dai kiɗa da waƙa ba haram bane da da annabi bai sanya cikin su ba kuma yace wa qad ja'at ahadisu kasira hadisai da yawa sun taho ba'dahu ha sahihun fi tahrimi anwa'in min alati al-azfi allati kanat ma'rufa yawma idhin da yawa hadisai sun taho daga annabi Muhammad wasu sun inganta suna haramta mana nau'ukan kalangu da suke zamanin manzon Allah ka tabli wal uh, ganga hatta gula da ake ɗauka a bugi gangan da ita an samu hadisin da ke haramtawa walam ya ma yukhalifu zalika aw yakhusuhu an samu hadisai da suke haramta kiɗe-kiɗe da nau'ukan kayan kiɗan ga sunan daban-daban amma da zaka ba wa mutum assignment ka ce ina son ka nemo min hadisi ɗaya wanda annabi ya ce halal ne ku je ku yi kiɗa ko kuwa aka taras da manzon Allah ana kiɗa gabansa yana rawa ko aka samu sahabban manzon Allah ana kiɗa gabansu suna rawa aiki ya same ka ba za ka taɓa samu ba ga hadisai sun taho da haramci ba a samu hadisin da ya nuna halal ba ne da dai a ce halal ne babu shakka da an samu hadisai da dama kuma ko da guda ɗaya ne wanda zai nuna halalcin haka albani ya ce allahumma illa daffa fin nikahi wal na'am sai dai kiɗan da aka samu a hadisan annabi muhammad babu laifi a yi a ranar sallah na idi ko kuma dan an yi aure waɗannan lokuta biyu a dalilin aure sannan kuma dalilin bukin idi yana buƙatan bayani mai tsawo waɗannan akwai hadisan annabi muhammad a kai babu shakka halal ne fa innahu mubahun ala tafsilin mazkurun fil fiqh Ah, yadda malamai suka yi bayanin hukunce hukuncensu don ba wai kawai an ce halal ne a yi kiɗa da rawa da waƙa ɗin a ranakun sallah ko kuma idan an yi aure haka nan kawai ba ولذلك tafakatil mazahibul arba'a ala tahrimi alati الطرب kulliha don haka duk mazhabobin nan guda hudu da malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hambaliya baki ɗayansu babu mazhaba guda da ta ce kiɗa da waƙa halal ne babu ce saboda haka na rubuta hujjoji da dama musamman saboda martani game da korafi da ibnu hazmi al-andalusi yayi na cewa kiɗa da waƙa halal ne masabobin musulunci kaf sun yi ittifaki akan haramcinsu in banda abin da aka ware kamar wasu mashabobi wa bil idafati ila ma zakarna a tablu fil harbi akwai waɗanda ke cewa babu laifi idan an tafi yaƙi a buga kalangu wa alhaqa bihi ba'd muasirin al har ma an samu wasu malamai na wannan zamani suna cewa irin kiɗa da waka da ake ma sojoji babu laifi saboda an taras a littafan fikihu babu laifi don an tafi yaƙi a ringa kiɗa albani ya ce wala wajha li albatta wannan hujjar tasu babu bata wato bata da ƙarfi li umuri saboda na farko li'annahu takhsisun li ahadisi tahrim an samu hadisai da suka ce haramun ne kiɗa da waƙa gaba ɗaya biduni mukhassasin ba a samu hadisi ɗaya da yace wancan nau'in waƙan halal bane in banda waɗanda aka ayyana wanda ake yinsa a ranar sallah ko ko ake yinsa a dalilin aure siwa majarradin ra'ayi wal istihsan wa huwa batil don haka hadisai sun taho da cewa kiɗa da waka haram ne ta ya aka yi kaware wanda ake yinsa a lokacin yaƙi sannan hujja ta biyu annal mafruda fil muslimina fi halatil harbi an yaqbalu bi qulubihim ala rabbihim an tafi yaki abinda aka ce wajibi ne akan musulmai a lokacin yaki shine su juya zukatansu zuwa ga Allah idan an tafi yaki ana buƙatar musulmi ya mai da zuciyarsa ga Allah wa an yatlubu minhu nusratahum ala aduwwihim su ringa neman Allah ya musu taimako yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ayyuhal lazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani in kun haɗu da wata jama'a a yaƙi to ku kafu kar ku gudu ku daure ku dage ku tsaya me Allah ya ce a gaba wazkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna da fatan ku ci nasara amma shaidan sai ya ce a'a idan an tafi yaƙi ka je da tep ka samo kaset ɗin waƙa ka dinga ji sai ya ɗebe maka tsoro subhanallah shi abin da Allah ya faɗa a yaƙi ku yawaita zikirin Allah don haka babu dalilin da za a ce soja yana buƙatan kiɗa da waƙa istimalu ha sannan kuma amfani da kiɗa da waƙa ɗin a lokutan yaƙi min adatil kuffar yana daga al'adan kafirai ba al'adan musulmai bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe-yaƙe shi da sahabbansa bayan tafiyarsa sahabbai sun yi yaƙi ka taɓa jin an tafi yaƙi da kalangu wannan ɗabi'a ce ta kafirai allazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba ɗabi'a ce ta kafirai waɗanda dama su babu ruwansu da Allah don haka ba daidai bane musulmi yayi koyi da su fala yajuzu lana an نتشبه بهم لا سيما في ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى abin da Allah ya haramta mana shi kai tsaye kamar waka sannan a ce mutum ya koma wajen kafirai yake kwaikwayo Allah shi mana kariya don haka ibnul qayyim yace wannan hadisin wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi ne da ya inganta shi kansa al-imam al-bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin a cikin sahihul bukhari ce babu ma a fi man yastahillu khamra wa yusammihi bighairi ismihi ya jera waɗancan maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da biyar yake cewa hadal hadis ala tahrimil ma'azif wannan hadisin ƙarara annabi ya yi bayanin haramcin kiɗa da waƙa kiɗa da waƙa alma'azif ya alatu lahwi inda ahli lugha wa hadha ya yatanawalu hadhihi alati kullaha duka wani abin da ake amfani da shi ayi kiɗa ko ayi waƙa ko bushe bushe suna shiga ƙarƙashin abin da ake cewa alma'azif inji shaykhul islam haka nan ibnul qayyim ya yi bayani yake cewa kamar yadda kaji ba wai sahabbai guda kaɗan wato abdullahi bin abbas kaɗai da abdullahi bin umar su ne kaɗai suka yi magana akan haramcin kiɗa da waƙa ba ya ce akwai abdullahi bin amrin akwai sahal bin sa'adin as-sa'idi akwai imran bin husayn sannan abdullahi bin abbas shi kansa akwai abu huraira akwai abu umamat al-bahili akwai nana aisha matar annabi muhammad akwai sayyiduna ali ali bin abi talib akwai anas bin malik akwai abdurrahman bin sabit akwai algazi bin rabi'a waɗannan sahabban na manzon Allah baki su sun ce kiɗa da waka haramun to wannan ɗaya bai ishe ka hujja ba ga kuma hadisin al-imam eh, tirmizi hadisin jabir bin abdullahi al-ansari yana cewa kharaja rasulullah ma'a abdurrahman bin aufin ila nakhil lokacin da manzon Allah ɗansa na ƙarshe autansa sunansa ibrahim lokacin da ya samu rashin lafiya jikinsa ya yi tsanani aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda halin da ɗansa yake ciki sai ya tafi fawada'ahu fi hijrihi ya ɗauki wannan yaro ya ɗora shi a cinyarsa fafadat ainahu sai idanun manzon Allah suka zubar da kwalla in ji jabir faƙala yana tare da abdurrahman bin auf abdulrahman bin auf ya ce a tabki wa anta tanha anil buka ya rasulallah kana kuka bayan kana hana mutane su yi kuka in ji sahabinsa kala take annabi ya ce masa inni lam anha anil buka ni ban taba hana a yi kuka ba ban hana a yi kuka ba wa inna ma haitu an ne fajirai ne na hana muryoyi guda biyu ne muryoyin fajirai muryoyin wawaye murya biyu na haramta in ji annabi muhammad sautun inda ni'mati nigmati lahwin wa la'ibin wa mazamiri shaitani sauti a lokacin wato da ake wani shagali ake wasa aka samu bushe-bushe na shaidan irin wannan sauti na hana in ji annabi muhammad wa sautun inda musiba sannan na hana sauti a lokacin da musiba ta samu dan adam mutum ya dinga kururuwa yana ihu min hamshi wujuhin wa shaƙe juyubin ya zamanto ana yaga riga saboda baƙin ciki takaici ko kuwa damuwar an rasa wani waɗannan muryoyi guda biyu su ne na hana da murya da ake samunta a lokacin murna da murya da ake samunta a lokacin baƙin ciki al'imamu tirmizi da kansa ya ce hadisin dan yana da kyau hakanan muhammad nasiruddin al albari ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 4915 hadisin ya inganta daga manzon Allah sannan ga wani hadisi yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 427 sautani mal'unani annabi ya ce murya biyu Allah ya tsine musu albarka sautu mizmarin sauti na bushe-bushe wake-wake inda ni'ima lokacin da ni'ima ta samu mutum wa sautu wailin inda musiba da sautu na kururuwa a lokacin da musiba ta samu dan adam waɗannan sautuka guda biyu Allah ya tsine musu albarka sannan ga wani hadisin yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 871 inna allaha harrama ala ummati al-khamra wal maisira wal mizra wal kuba annabi ya ce Allah ya haramta ma al'ummata giya da caca manzon Allah ya ce wal kuba da kalangu kiɗa a fili yana sahihul jami'i sagir hadisi na ɗaya. ga kuma hadisin da ke cikin al-musnad littafin al Ahmad hadisi na 4397 Nafi'u Maula ibn Umar yake cewa wata rana suna tafiya inna ibn Umar sami'a sauta eh, zammara tira'in suna cikin tafiya sai suka ji wani mai kiwo yana busa sarewa yana waka fa wada'a usbu'aihi fi uzunaihi abdullahi bin umar sai ya sanya yatsunsa a kunnuwan shi ya toshe wa adala rahilatahu an tsari ya karkatar da abin hawarsa ya raba ta da hanya ta shiga daji nafi'u yana bin sa ya kulu sai ya ce ma nafi'u ya nafi'u a tasma'u kana jin wannan karan har yanzu fa aqulu sai in ce na'am har yanzu ina ji fa yamdi yana ta tafiya ne yana shiga daji hatta qultu sai da nace la bana ji fa wada'a yadaihi sannan Abdullah bin Umar ya cire hannayensa daga kunnuwansa wa a'ada rahilatahu ila tariq ya sake karkato dabban da ke hawa ta dawo kan hanya suka ci gaba da tafiya wa qala sai ya ce manafi'u ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah wa a sauta zammarati ra'in yadda kaga muna tafiya muka ji bushe-bushen mai kiwo haka nan manzon Allah ya ji bushe-bushen wani mai kiwo fasana a mislam haza yadda kaga nayi na toshe kunnuwa na haka manzon Allah shi ma yayi hadisin nan yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da goma sha hudu to akwai malamai da suke cewa wannan hadisin baya nuna cewa waka haramun ne izlauka na kazalika da dai a ce waka haramun ne la'amarar rasulu ibna umar bisaddi uzunaihi da lokacin da abdullahi bin umar ya ga annabi ya toshe kunnuwansa da annabi zai ce kai ma ka toshe kunnuwanka wa inna ma kana yasma wa hunaka farqun baina sami wal mustami kamar yanda shi ma nafi'u yana tafiya da abdullahi bin umar suka ji busan mai kiwo sai abdullahi bin umar ya toshe kunnuwansa bai ce ma nafi'u kai ma ka toshe naka ba sai dai yana tambayarsa kana ji har yanzu in ya ce yana ji sai ya fitar da hannuwansa Ah, kaga wannan yana nuna cewa babu laifi kenan domin da haram ne ai shi ma nafi'un bai kamata ya ji ba shine malamai suke cewa a'a akwai bambanci tsakanin mai ji da mai sauraro akwai bambanci asami'u wal mustami'u mai jin kiɗa da kuma mai sauraron kiɗa sun bambanta ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma shafi na saba'in da takwas shekul islam ya ce amma malam lam yaksidhu al-insan kana tafiya sai ka ji waka baka yi nufin ka ji ba minal istima'i kawai wani ya buɗe waƙan da karfi har ta shigo kunnuwarka fala ya tarattab alaihi nahayun wala zammun bittifaqi al-a'imma baki ɗaya malaman sunna babu wanda yace kana da laifi waka ce aka sa kana wucewa sai ka ji matsayinka mai ji wa hunaka farqun bayna sami' wal mustami' mai sauraro shine wanda ya zauna a gurin yana jin abin da mai wakan ke yi har ma yana jin daɗin abin kai kuwa an sa ba wai sauraronsa kake ba ka ji ne ka wuce kuma dama ba da son ka bane ka jin don haka ba a rubuta maka laifi a kai wa sami'u lahu min ghairi qasdin wala iradatin la yusabu ala zalika yadda hadisin annabi muhammad yake cewa innamal a'malu bin niyyati wa kadhalika ma yunha anhu min al malahi duk wani abin da aka ce haramun ne idan mutum ya ji shi ba da gangan ba ba da nufi ba la ya raho zalika haka nan ibnu qudama cikin al-mughni mujallal na goma shafi na 173 yace wal mustami'u huwa alladhi yaqsidu sama mai sauraro shine wanda dama yake nufin jin waƙan mai ji shi dama waƙan ne ya taho masa ba tare da nufin ya ji shi ba saboda haka babu laifi a kan shi wannan wata magana ce mai tsawo wanda insha Allah za mu yi can gaba shekul islam ibn taimiyya a takaici a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha shafi na ɗari biyar da saba'in da shida ya ce mazhabul a'immatil arba'a mazhabobin malamai hudu ɗin nan shafi'iyya hanafiya hambaliya malikiya anna alatil lahawi kulliha haramun duk wani abin kiɗa haramun ne musulmi a samu yana sai da shi kaga kenan ba daidai bane musulmi a samu yana sai da kasussukan kiɗe-kiɗe da wake-wake saboda waccan hadisi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu sahiha mujallad na farko shafi 145 haka zaka gani ittafaqatil mazahibul arba'a ala tahrimi alati tarbi kulliha duk wani kayan kida haramun ne musulmi ya sayar kamar yadda aka haramta musulmi ya ji mazhaba ta Abu Hanifa fi zalika hiya ashaddul mazahib ba mazhabar da take da tsanani kamar mazhabar al-Imam Abu Hanifa game da abin da ya shafi waka da kiɗa da sauransu har ma suna cewa turaddu biha shahada wanda duk aka samu ɗabi'arsa ita ce jin waka to ko da an kai ƙara kotu ne ya zo zai ba da shaida za a ce kai fasiki ne tashi ka ba mu gode Allah shi samu gane ka duba igasatul hafal mujallar na farko shafin 722 akwai masu cewa al-imamu malik wai ya taɓa halatta kiɗa kuma ƙarya ne masaba ta al-Imam Malik kenan an masa tambaya gafata malam ina hukuncin kiɗa da waka sai ce to inda ma yaf'aluhu inda nan fusak mu dai a garin Madina fasikai aka samu suna waka da kiɗa abin da ya faɗa kenan <laughs> wannan bai ishe ka ba mu dai a garin Madina ba a samu mutum yana kiɗa ba a samu mutum yana waka sai fasiki ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallal na 14 shafi na 55 da Igasatul Lahfan mujallal na farko shafi na 425 ah, da kifayatul akhyar wani littafi da ke magana akan masaba ta al-imam shafi'i ah, da sauran littafan sunna da suka yi magana akan hukunci na kiɗa da waka wannan na kawo shi ne saboda in ƙarfafa maganar da shekul islam yake yi akan cewa azabar da Allah ke ɗora wa munafiki a duniya da munafuka da kuma kafiri Shi ne yana ɗora musu bala'i wanda ba su iya kawar da wannan bala'i sai sun yi amfani da kiɗa da waƙa sun saurare shi wato sau da yawa mukan ɗauki abu da sauƙi alhali wannan abin yana da girma a wajen Allah yana da kyau mu gane wa bi iza idalika mu koma karatun littafin mu karasa zuwa inda ya kamata mu dakata yace a daura guda wa bi iza idalika a daura guda bayan Allah ya yi bayanin irin siffar makoma ta munafikai da kafirai sai Allah ya yi magana akan masu imani su kuma zalika qauluhu fil mu'minin yace ulaika sayarhamuhumullah <clears throat> masu imani Allah zai musu rahama fa inna Allah yu'ajjilu lil mu'minina Allah yana gaggautawa mutane masu imani minar rahmati fi qulubihim yana gaggauta rahama ya sa musu a cikin zukatansu tun daga duniya masu imani Allah yana sanya tausayi a zukatansu wa gairiha min rahmati fi qulubihim wa gairiha bima yajidunahu wanda masu imani suna jin wannan rahama din min halawatil iman zaƙin imani da ke cikin zukatansu sun sani wa yazuqunahu min ta'amihi suna ɗanɗana wato daɗinsa wan sharahi sudurihim lil islam da yanda su yake faɗaɗa game da karantarwa na musulunci ila gairi zalika mina sururi bil iman abin da ya shafi farin ciki da karantarwan annabi muhammad abin da ya danganci imani sukan yi murna da shi wal ilmi da ilimi wal amali salihi da aikin kwarai bima la yumkinu wasfuhu abin da mutum ba zai iya siffanta shi ba wato imani rahama ce ga masu imani Allah yana sanya rahama cikin zukatan musulmai a dalilin imani wanda tun daga duniya kana samun wannan rahama kana jin ta a cikin zuciyarka ka ji tausayin dan uwa musulmi a zuciyarka idan an yi wa'azi ka ji ya samu nutsuwa a cikin zuciyarka ka ji sha'awar wato samun makoma na kwarai a kiyama ka ji kana da ƙarfin imani da gaibi da sauransu waɗannan abubuwa rahama ce ta Allah wanda bai sanya ta a zukatan munafikai da kafirai ba Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya auku can gaba akwai bayani da zai yi akan waka a nan ne za mu yi bayani cikakke hatta shubuha da aka samu wasu suna shigarwa in Allah ya nufa za mu gabatar akwai tambayar ke cewa akwai malam ka iya karantawa ko? akwai waƙoƙin adabi na larabci shin yaya matsayinsu ok w ne babu laifi game da abin da ya shafi shi'ar ina jin mun sha gabatar da bayani game da wake wake wanda babu kiɗa a cikinsa mun gabatar da bayani a kansa babu laifi gare shi in ba haɗa shi da kiɗa ɗin ba ba haɗa shi da rawa ba ba haɗa shi da sautin mata ba akwai sharuɗa waɗanda duk mun gabatar a baya shi kuma wanda ce ina hukuncin waƙoƙin yabon manzon Allah ina ga duk amsa guda ce waɗanda aka haɗa da kaɗe-kaɗe a tun an haɗa da kiɗa ya zama waƙa daban ba ruwan annabi da wannan su suka yi sun yi ne saboda su samu wata biyan bukata a duniya amma ba dan yabon annabi Muhammad ba babu abin da za ka yi ka yabi annabi Muhammad kamar ka yi masa salati ka yi wa manzon Allah salati annabi ya ce mutuna hadisin Ubay bin Ka'ab Ubayyu bin Ka'ab yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ina da addu'o'i da nake ma kaina a dalilin su Allah yana kawan mun da damuwa ta ya biya min bukatuna shin cikin waɗannan addu'o'i in kasa kashi hudu in baka ɗaya mana ya zama salati zan yi annabi ya ce babu laifi amma da za ka ƙara da zai fi sai ce to in kasa addu'o'in da nake ma kaina rabi rabi kuma ya zama salatin ka kawai zan yi manzo Allah ya ce babu laifi amma da zaka kara zai fi sai ce to in kasa hudu ya zama kashi uku duka salatin ka ne kashi guda ita ce addu'o'i da nake don bukatuna na yau da kullum manzo Allah ya ce babu laifi amma da zaka kara da yafi ya ce to gaba ɗaya ma ya zama rayuwa ta ba ni da wata addu'a da zan ce Allah ka bani face salatin ka kawai sai manzon Allah ya ce idan tukfa hammaka wa yughfaru zambaka da kuwa za a ce har ka mutu ba ka da wata addu'a sai salati na to damuwarka gaba ɗaya Allah ya lamunce ta zunubanka gaba ɗaya Allah zai gafarta maka ba a jiran ka ce Allah ba ni kaza Allah ka ka, ka yaye min kaza a'a da dai masoyin Allah kake so to shi kuma Allah ya lamunci bukatun naka Allah sai dinga biya ma bukatu kuma ya gafarta ma zunubanka ah, malamai suna cewa kamar Sheikhul Islam cikin majmu'u fatawa hakan ma in ka duba allajnatu da'ima ana cewa babu laifi don kayi addu'a din amma wannan yana gwada maka darajar salati ga annabi Muhammad don haka ba abin da za ka yi ga manzon Allah a yanzu wai na daraja manzon Allah kamar ka yi masa salati me yasa saboda shi da bakinsa ya faɗa ya ce ku yi min salati Allah kuma ya faɗa ya ce ku yi min salati bai ce ku yi min waka ba waka ga kana jin bayani da muke idan mutum ya tsira bai samu kansa cikin munafikai ba yayi arziki to bare a ce an haɗa waka da salatin manzon Allah wato addini ne mutane suke yi da ka da ka suna ganin za su yi addini yadda suka ga dama saboda haka mutum zai je ya tara mata a shirya waka a wani daki babu mamaki karuwai ne ya tsuntsunto su ya yi abin da zai yi na yabon annabi ya fito Ko kuna ganin masoyin manzon Allah ne alhali fasiki ne ba abin da ya sa ya shirya face ya samu kuɗaɗen da suke hannunku ya sa aljihunsa da duk sa'ilin da aka sai da kaset ai yana da riba ina ayan da ke cikin suratu shura suratu shu'ara ash-shu'ara yattabi'uhumul gawun Mawaƙa ruɗaɗɗu ke bin su ah, menene fahimtar sahabbai a kanta to ba kawo kan ayan ba da sai mu bayani akan fahimtar sahabbai amma ina ga magana da ne akan waka ce ko menene matsayin waka ta fannin yabo wadda ba kiɗa ba rawa yana da kyau kamar waƙoƙin wa'azi ko jawo hankali duka wannan yana da kyau shi yasa na ce akwai bayani gaba wanda shi kansa ya yi magana a kai a cikin littafin nan za mu kawo kansa waƙoƙin da babu kiɗa babu rawa an yi ne saboda wa'azi ishara da sauransu wannan sunna ce saboda shi kansa annabi ya yi Ah, don haka shi kansa shekul ah, ibn al-qayyim al-jawziya da ya rubuta wannan yake maganganun a cikin igasatul lahfan da kuma ya rubuta littafi akan as-sama ya rubuta littafi mai suna annuniya wanda baitoci ne na waka kawai da ya shirya akan karantar da aqida da sauransu amma a tsarin waƙe don haka waƙe shine abin da mutum ke yin sa da baki babu rawa sannan babu kiɗa da sauran abubuwa na fasikanci wannan ba a cewa laifi ne bisa ga jawabi da aka yi mana na cikin ƙur'ani da sunna ya nuna kenan ya haramta mu sanya a gidajenmu talabishin da satellite domin idan baka gida yara da mata suna kallon wake-wake da kiɗe-kiɗe ko ba haka ba ita eh wannan kuma kai kafa faɗa ai inda tambaya ne sai ka ce ina hukuncin kaza amma ba hukunci ba ne ka hukunci gaba ɗaya kana so ni in goya maka ba haka ba ne yadda muka fara magana akan akwai bambanci tsakanin sauraro da ji babu shakka abin da ya shafi talbishan da satellite dish da sauransu suna da illoli kuma sannan suna da alkhairi kamar rediyo ne kamar tape ne kamar video wanzu wannan ba ɗauka yake ba don haka ba ka ɗaukan abu ka hukunta masa haramcinsa ya danganci yadda ake amfani da shi satellite kamar dish da sauransu akwai na batsa in kuwa baka manta ba akwai tashoshin musulunci ai haka kuma gidajen rediyon akwai na batsa sannan akwai na alkhairi in ka ce maka zaka samu akwai gidan rediyo na alkur'ani iza'atul qur'anil karim gidan rediyo ne kawai da aka yi shi da sunan alkur'ani ba abin da ake banda karanta alkur'ani da amsa fatoyi da wa'azi da sauransu ashe rediyo ya amfani jama'a wani kuwa rediyon nan yana amfani da shi ne saboda jin fm ashe kaga rediyo ya danganci yadda kai amfani da shi saboda haka ita tarbiyya ita ke ba wa mutum damar kontrolin iyalinsa ko ko lokacin da ya samu labari akwai wani abu da ake yi mara kyau ta waɗannan na'urori da ya kawo saboda amfanar da iyalan nasa da ilimi domin mutumin da ya ce babu ruwansa da waɗannan abubuwan za ka samu ba mamaki ya yi asarar ilimi mai yawa domin akwai wa'uzza da akan yi a sassa na duniya daban-daban abubuwa da dama wanda wanda ke kallon shi zai fi samun riba a kai fiye da kai da baka taba gani ba saboda haka in ka kwashe su duka ce babu ruwanka da su babu ruwanka da rediyo babu ruwanka da tape babu ruwanka da satellite da sauransu sai a same ka da ci baya fiye da wancan sannan idan akwai wata kutungwila ko munakisa da ake shirya musulunci baka iya sani ashe larura tana iya sanya mu mu yi amfani da su amma ya danganci yadda mutum ya yi amfani da shi don haka wannan yana ga wanda ya mallake su ya san wace irin hanya yake amfani da su idan ya zama ana amfani da su ta wajen haramun to babu shakka haramun ne gare shi idan kuwa yana amfana da su ta wajen halal haka ne kamar abin da ya shafi intanet ne intanet ya kunshi ilimi mai yawa kuma ya kunshi batsa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 kai talatin da uku uku dukansu <clears throat> ka cika na ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma kai ashirin da biyar biyar ka ƙara la ilaha illallah a ciki shi ma ka yi shi ashirin da biyar ko kuma ka yi su sau goma goma akwai ma <clears throat> wato wata riwaya da ta ce ana iya yi sau sha ɗaya amma in ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da takwas da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim mujallal na farko shafi na 75 an ce tasarrufur ruwat fi adadi 11 wannan kuskure ne na malaman da suka ruwaito hadisin waɗannan su ne suka inganta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama ne saboda sauki na Allah tabaraka wa ta'ala wani yana da dama yana da cikakken lokaci ba da matsala ta rayuwarsa a wannan lokaci da ya gama sallah don haka sai ya zauna ya yi su talatin da uku ɗin nan wani kuma yana da bukata yana son ya tashi da zana an gama sallah to ana kaga shi ma sai ya yi ko dai ishirin da biyar ko ya yi sau goma goma ba a dai so musulmi ya tashi ba tare da ya yi ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka ɗin ba sai dai kuma akwai waɗanda suke magudi akwai masu magudi wajen zikiri su sun ɗauka carbin nan shine zikirin saboda haka da zaran an yi sallama sai ya kama daga wajen liman kun san akwai babban carbi shine liman ko akwai kuma ladan ladan guda biyu in ya kama daga liman sai ya sai ya jawo shikenan sai ya mayar carbin aljihunsa dan ya nuna maka ma ya gama sai ya wani jansa da hannu shar shar shar in kana kusa sai ka waigo to shi wannan ya dauka carbin ne zikirin da ya dattijo kalman da ta fito bakinka ita ce zikiri ba carbi ba da ma za ka yi da yatsunka da ka fi koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce na na hunna mas'ulatun wa mustantaqatun yatsun hannayenka gaɓaɓun yatsun kaɗin nan a ranar kiyama Allah zai tambaye su shin an yi zikiri da ku ko kuma a'a kuma annabi ya ce za su yi magana domin haka kalmar da take fita bakinka ita ce zikiri ba carbin ba ka tabbata ba ka yi maguɗi ba in kayi kayi ma kanka ba kuma sauri irin na gardi sub sub sub sub sub sub to idan yace ce sub sub bai subhanallahi ba dole sai ka yi shi da tsanaki subhanallah saboda a kiyama a baka lada subhanallah kowane harafi ya fita yanda ka ji mala'ika ya ji sai ya rubuta amma kana sub sub sub sai ya rubuta ka yi sub sub ko a kiyama wasu cikin wuta Allah ya tsare mu nau'i na takwas hadisinsa yana cikin as-sahiha hadisi na 2603 wani mutum daga cikin musulman madina cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi duburi salat na ji manzon Allah yana faɗa a bayan kowace sallan farilla yana cewa Allahumma gufirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur Allahumma gufirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur wannan sahabi yace naji manzon Allah yana faɗan wannan a bayan kowace sallah kuma a wata riwayar yace yana da kyau yace sau ɗari don haka malamai ke cewa da za ka yi sau ɗari to da ka dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allahumma gafir li wa tub alayya innaka antat tawwabul gafur Allahumma gafir li wa tub alayya innaka antat tawwabul gafur inda zaka ce innaka antat tawwabur bulrahim da ka saba ma sunna innaka antat tawwabul bulgafur babu kaudi wannan shine abu na da ya abu na takwas da ya kamata musulmi ya kiyaye abu na tara hadisin yana sahihul jami hadisi na 2266 hadisin abu ayyub al ansari Allah shi kara masa yarda mai masaukin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya iso Madina gidansa ya fara sauka yace ma sallaitu khalfa nabiyyikum ban taba sallah a bayan annabinku ba ban taba sallah a bayan annabinku ba إلا سمعته يقول حين ينصرف فاتينا جاء النبي هنا فدا لوكاتين ده يجويا يناتشيوا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت abu ayyuba ya ce ban taɓa sallah a bayan annabin ku ba face na ji ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya juyo hakanan abu umama talbahili shi ma ya ruwaito don haka wannan shine abu na tara da ya kamata musulmi ya kiyaye bayan kowace sallah ta farilla abu na goma wanda shine hadisin nana aisha abu sa'idin khudri abu hurairah allah shi kara musu yarda ka duba as-sahiha hadisi na 74 annabi sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha take ba da labari ta ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah Arakamata kama tajlisu majlisan wala tatlu qur'anan wala wala tusalli salatan illa khatamta bi ha'ula'il kalimati riwayar Aisha yana cikin as hadisi na 3164 ta tambayi annabi ta ce ya rasulullah ni ban taba ganin ka zauna wani wurin zama ba ko kuma ka karanta ƙur'ani ko kuma kai sallaci wata sallah face lokacin da ka gama sallan nan ko ka gama wannan zama ko ka gama karatun ƙur'anin nan kana cika wannan zama da waɗannan kalmomi ina so ka gaya min dalili ƙala sai annabi ya ce na'am man ƙala khairan hutima lahu tabi'un ala zalikal khair wanda ya faɗi alheri to za a buga masa hatimi bisa wannan alheri wa man ƙala sharran kunna lahu kafara wanda ya faɗi sharri to za su zame masa kafara da za ka zauna a wani waje <clears throat> cikin maganganu da kai aka samu akwai kuskure idan ka gama zamanka a wannan guri ka faɗi wannan kalma to Allah maɗaukaki zai gafarta maka duk zunubin da ya auku annabi ya ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wata riwaya ta jubairu bin mut'im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 to mun ce suna iya zama goma sha ɗaya ko dai ka tsaya kan goma ko ka yi ya zama sha ɗaya wanda ya yi suka kai goma sha ɗaya to ya kyauta hadisin yana as-sahiha hadisi na saba'in da hudu hadisin abu sa'idin al da abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma jalasa qaumun majlisan lam yazkuru Allah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wasu mutane da za su zauna a wani wajen zama har suka tashi ba su yi zikirin Allah ba ba su yi salati ga annabi ba face wannan zaman nasu ya zame musu dama a kiyama fa in sha a azabahum wa in sha a ghafara lahum in Allah yayi nufi ya musu azaba in kuma yayi nufi ya gafarta musu duk inda ka zauna da tijo kai tunani kafin ka tashi kai salati ga manzon Allah ka tabbata kayi zikiri a wannan zaman matukar ba haka ba to a kiyama sai kayi daman wannan zama don haka ya sa malamai suke cewa da a ce mutum zai cika salatin annabi ya zama shine na goma sha ɗaya to da ya kyauta waɗannan abubuwa da na kirga muku guda goma sha ɗaya ana yin su ne bayan kowace sallah ta farilla amma kuma kutuna salloli guda uku suna da ƙari sallar asuba da sallar la'asar da sallar magariba suna da ƙari kan waɗannan goma sha ɗaya ɗin dukkansu dai ana goma sha ɗaya ɗin nan amma za ka samu ita sallar asuba akwai wasu abubuwa da ake ƙarawa ana son ka yi ta yin su don ba za ka gama ba har rana ta fito kuma duk sun samu hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka da za ka kiyaye zikirin annabi wallahi da ba ka da lokaci ma da za ka ɗauki zikiri na wani malami saboda ba za ma ka gama zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam ba face rana ta hito in bayan sallar asubahi ne akwai wanda ake yi bayan sallar asuba akwai wanda ake bayan sallar la'asar akwai wanda ake yi bayan sallar magrib amma dukansu dai sun ɗauki waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya ina so in tunatar da ku abu na farko shine duk wanda ke son ya san waɗannan abubuwa da na faɗa to ya nemi kafet. kada wani ya bi ni da warkawa in rubuta masa na riga na faɗa kuma na gama insha Allah na biyu mu yi ƙoƙari mu kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin matsalar da za ta same mu mu tabbata kafin mu tashi mun gabatar da waɗannan ko da ba mu yi duka ba to mu yi wasu aisha Allah shi ƙara mata yarda